matsayinku na mai ba da horo a fannin kulawa da rigingimu, ku za ku iya faɗa mana yadda kuke zaɓar garuruwa. Zaɓin garuruwan muna yin sani kan yadda halin rikicin yake, wuraren da yawancin mutane ke gudun tsira. A wa'annan wuraren muke zuwa, mukan yi ƙoƙarin gano karkarun da suka fi buƙatar samun tallafawa ta fuskar kulawa da rikicin. Zan ba ku misali guda. A Talabiri muna kai nau'i a cikin karkaru kamar Sanam, Abala, Bani Bango, Bankilare, Inatas, Ayeru. Karkaru ne da ake cema masu yanki yankin daunin ja. Da su wane ne kuka fi aiki? souvent. Matasa wani bi, 'yan mata da samari, tare da mutunta daidaito hamsin hamsin wani bi talatin talatin 15-15, dangance da ayyukan da za a yi ko wani bi dangance da kamarin. Muna duk yadda ya dace domin samun wakiltar dukkan kabilolin. wannan na da mahimmanci kuma a samu dukkan sassan al'umma idan akwai manoma sai an dama da wakilansu a samu makiyaya in akwai in akwai masarta haka zalika don yanzu an samu dukkan sassa na al'umma da za su wakilta a wannan rukuni. Wannan rukuni ya kamata a ƙididdige shi a hukunci. tare da taimakon mahukuntan al'ummar da kuma malumai mata ƙungiyoyi masu zaman kansu ONG da ke tare da al'ummomi. Menene kuke koyar da waɗannan matasan a fannin kulawa da rigingimu? Abun farko ba su horo akan sadarwa na takushe rigingimu. Kulawa da rigingimu cikin lumana, kusanta cikin hankali. Akwai sadarwa ta zamantakewa har ma ta hanyar silma da ake nan zuwa can da wasar kwaikwayo mai sa halartar kowa. Dukkan wa'annan abubuwan na cikin shafin sadarwar kamar amfani da yanar gizo. Muna so mu fannonin bada horon da za a musu tare da su don su gane bisa kan me ake tattaunawa kan nan mu tambaye su su yi tilaro ganuwar abin da suka koya su je su samu wasu rukunan matasa su ce musu a matsayin matasa ga abin da muka koya da sauransu kuna samun sakamakon da kuke so a ƙarshen kowane horo ba za a iya cewa yomi ba abin da ke tabbas ne batun canjin halaye ne ake abu ne da ke karbuwa tsawon wani lokaci tsarin tafiya ne da ke aiwata aji aji ta hanyoyi da dama en fonction de plusieurs mécanismes Studio